ku yi subscribe a wayar ku kamar haka sannan ku danna wannan alama karorawar ku yi subscribe ku danna nan wajen ja inda aka rubuta subscribe sannan ku danna wannan karorawar da take rahmanir bismillahirrahmanirrahim اللهم ya حي ya قيوم Ya دافع يا قهار أقهر من أرجني بضر بقهرك يا عزيز يا جبار